a najeriya yau ne shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan ya ba da jawabi na musamman a rubuce ga 'yan najeriya dangane da cika shekara 100 da kafuwar kasar da kuma yi wa 'yan kasa albishir akan irin ayyukan da zai yi domin inganta rayuwarsu da kuma tabbatar da cewa an samu cin moriya ta demokuraɗiyya a rubutaccen jawabin da shugaban kasar ya rarraba a cikin ƙasa ya bayyana wa 'yan kasar cewa shi kan ya ga gwamnatinsa ta yi nasara a shekara ta 2013 ganin irin nasarorin da ta samu wurin tabbatar da cewa ta ba da yanayi mai kyau da kasa da ƙasa aka amince cewa najeriya ita ce cibiya mai kyau da za a iya saka dari a ciki sannan kuma shugaban ya nuna cewar an samu nasarori masu yawa wurin samar da madatsun ruwa wanda zai kawo yalwatuwa na albarkatuwa a cikin ƙasa domin yin noman rani da kuma sha sannan kuma ya bayyana irin nasarorin da aka samu wurin ƙara gina makarantu da inganta su a cikin ƙasa da tabbatar da cewa an yaƙi cin hanci da karɓar shawa musamman a ɓangaren sha'anin da ya shafi samar da takin zamani wanda manoma suke amfani da shi ta hanyar waya ta hannu wanda ya ce wannan ya baiwa najeriya nasara kwarai da gaske na tabbatar da cewa manoma sun samu takin zamani ba tare da irin ɗimbin matsalolin da suke fuskanta ba a shekarun da suka gabata da yake nuna irin matakan da zai ɗauka domin tabbatar da cewa gwamnatin ta yaƙi barnatar da kuɗaɗe shugaban ƙasar ya ce lallai an fito da waɗansu tsare-tsare sababbi da za a amfani da na'urori masu ƙwaƙwalwa na zamani na tabbatar da cewa an liƙe duk wata kafa da kuɗi ke iya salwanta wanda ke haddasa ko ba da damar yin cin hanci da karɓar sha da kuma almubazzaranci da dukiyoyin jama'a yana mai cewar akwai tabbataccen alkawari da zai wa 'yan najeriya cewa lallai a wannan shekara za a rage tafiye-tafiye da yawan jami'ai na gwamnati da ke tafiye-tafiye da irin dimbin kuɗin da ake kashewa wurin tafiya kasashen ƙetare daga ofishinsa kuwa har zuwa ga manyan jami'ansu wato ministoci da sauran kusoshi na gwamnati to dangane da irin waɗannan bayanan ne na tuntuɓi waɗansu ƙwararru akan sha'anin zamantakewa ta najeriya wato dr kabiru abdulkadir yarmama wanda shine sakatare na kungiyar sa kai ta kasa da kasa wadda ke kula da harakokin kare muhalli da kuma makamashi tare da malam muhammad bin ahmad wanda kwararre ne akan bunƙasa hanyoyin arziki na makamashi da kuma albarkatun mai a cikin najeriya a dunkule bari mu fara tare da dr kabir abdulkadir irma makana ganin wannan bayanan akwai hujjoji kuma ka gamsu bisa ga bayanan da shugaban ƙasa ya yi abinda zan ce kawai cewa ya ba da hujja ya yi magana to amma abinda ake magana shin wai abin nan da ya faɗa akwai shi a ƙasa muraren gaya a ƙasa yanzu in aka ce kamar alal misali aka ce kamar ilimi to in an inganta ilimi to ai nan da nan za a gwada cewa ilimin najeriya ya yi sama hamma mutane suna zuwa najeriya saboda magana ilimi kamar da ake a da a da kasashen afirka gaba daya suna zuwa najeriya saboda ilimi saboda ingantacce ne unesco wadda take kula da ilimi na duniya gaba daya ai suna da abin da wanda suke gwadawa sun gwada najeriya ba wata yi ta najeriya wanda tana cikin ma na dubu to saboda haka nan in an yi to ai sai mu gani kuma da wannan rigima da ya faru tsakanin malaman makaranta na university wanda aka yi wata biyar ana yi to shi wannan ya daidai da a wannan kursi da aka yi saboda haka nan wannan abu sai an gwada shi tukunna ya dai haka amma a ƙasa in ka je university especially na, na gwamnati sun za ga abubuwan nan za ka je a, a laboratory ka ga sinadarai na aiki za ka je a library ka ga ko kuma e-library ke mu ji kai me ka fahimta game da jawabin shi shugaban kasa eto eh kamar da dokta ya faɗa jawabin shugaban kasa ra'ayi ne tasa da shi da jami'ansa saura kuma 'yan kasa su ne skelin da za su auna su faɗi zahirin me yake ƙasa tun da yau babban abin da ya dami ɗan najeriya ne zaman lafiya zaman lafiya shine abin da ya damu dan najeriya gaba daya ba wai sai yankin da ake da wannan barazanan ba gaba daya tun da yau in ka shigo garin abuja duk ofisoshin da suka shafi na gwamnati da suka shafi tsaro ko tattalin arziki za ka je ka ga an yi banga-banga an kare ba halin mutum ya wuce to kamar sha'anin noma fa wanda ya ce an samu ci gaba kwarai saboda yawan abincin ma da ake shigowa da shi ya ce yanzu abun ya ragu saboda najeriya ta shiga turba ta ciyar da kanta da kanta ba sai an ci gaba da dogaro kwarai da gaske akan abinci daga waje ba to alal hakika a nan duk yadda za ka yi duk yadda ko mai mutum zai iya cewa dole sai ya ɗan yaba wa gwamnatin nan daidai gwargwado hakika an samu canji alhaji muhammad bunu ahmad kenan kwararre akan hanyoyin bunƙasa arziki na albarkatun man fetur da kuma makamashi da dr kabir abdulkadir yar mama sakataren kungiyar sa kai ta ƙasa da ƙasa ta green shield mai kula da bunƙasuwar arziki na makamashi da kuma muhalli a tattaunawar da na yi da su akan jawabin shugaban ƙasa na najeriya wannan jawabin ne na shugaba goodluck ebele jonathan zai ci gaba da kawo cece kuce musamman idan aka yi la'akari da watakila 'yan kasa da dama za su ga cewar akwai wani abu da ke a zahiri wanda shugaban kasar ya ambata ko bai ambata ba a cikin jawabin da yi wa 'yan kasar umar faruk musa amurka a abuja nigeria